coach din najeriya stephen keshi ya umarci 'yan najeriya da kada su damu da yi masa addu'a wanda su yi wa kasar najeriya addu'a a wasan da za ta yi a ƙarshen makon nan na neman shiga cin gasar kofin nahiyar afirka da takwarata ta kasar congo keshi ya yi wannan magana ne a jiya laraba a lokacin da ake tambayansa shin me yake so 'yan najeriya su yi masa ya kuma kara ce ya san shi kam ba zai sake zama coach din super eagles ba ya kara da cewa akwai wurare da dama da zai iya zuwa ya yi aikinsa ya ce dama can ai daga wani guri ya zo kafin ya zo ya amshi aikin horar da 'yan kungiyar kwallon kafa ta super eagles coach dai ya buƙaci 'yan najeriya da a 'yan eh, wasan addu'a domin ya ce sun cancanci su lashe wannan wasan da za su yi domin suna da ƙoƙari ainihin wurin wasan kwallo.